Jama'a barkanku da wuni barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asariya ta Laraba kan mitoci 16 da 21 da kuma 25 a jamhuriyar Nijar kuna ya mu a tashar mu ta VOA Africa wacce take mai akan mita 200.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da fara da sarauniya da noma da dalol da niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com To jama'a mun ji daɗi kwarai da kuka samu damar cafko wannan tasha mu a wannan lokaci ne Ali Mustapha Sokoto ta da Nazir Ahmad Hausa muke shirin kawo muku shirin wannan lokaci bari Nazir ya fara mana da kanin labarai. To 'yan sandan Birtaniya sun tsara wasu mutane uku sakamakon binciken da ke da alaka da harin bom ɗin da aka kai ranar Litinin da ta gabata bayan wani wasan raye-raye da kaɗe-kaɗe a Manchester. Sannan kuma harin kunar bakin waken da aka kai din a Manchester ranar ranar Litinin da ta gabata ya tada fargabar hare-haren ta'addanci a Birtaniya amma an yaba wasu daga cikin bakin haure kafirai da mabiyan tsararin addinai kan irin matakan da suka ɗauka haka kuma shugaban amurka donald trump da roma francis sun yi zaman tattaunawa na tsawon mintuna talatin a batikan yau laraba to bayan kun gama jin labaran za ku ji martanin rundunar sojan najeriya ga wani faifan bidiyo da ke yawo a duniya inda sojoji suke cewa an kasa sambisa an jefar da su an manta da su i saw it let me look at it from the other angle this soldier has it been identified? E, ni na gani bari in duba batun ta wani bangare. Wannan soja an iya tantance shi? Sannan manoman shinkafa a jihar Kabi sun ce sun ji ana kyaskyas ɗin shigowa da shinkafa daga kasashen waje ba su yarda da shi ba. Daga tsibirin Tinkan na Lagos kuma Hukumar kwastan ta Najeriya ta kama wasu makamai da suka hada da bindigogi sannan za mu je mina ta jihar neja mu ji abin da mutanen garin ke faɗa game da sa bakin janar ibrahim babangida da janar abdulsalam abubakar wajen tsaye da binciken da ake wa sarkin kano na yanzu ya kamata a ci an ci gaba saboda ya wanke kanshi maybe kamar ana nuna cewa if mutum yana da girma kamar zai iya yin abun da ya ga dama ba za a bincike shi ba. To ko bayan wannan muna da shirin himma in kuma da lokaci mu kawo ra'ayoyinku amma mu fara da labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum. 'Yan sandan kasar Birtaniya sun tsara wasu mutane uku sakamakon binciken da ke da alaka da harin bom ɗin da aka kai ranar Litinin da ta gabata, bayan wani wasan raye-raye da kaɗe-kaɗe da aka yi a Manchester. A jawabin da ofishin 'yan sanda na Greater Manchester suka bayar a yau Laraba, cewa an yi kaman ne bayan jami'an sun samu izini a kudancin Manchester. Babu wani bayani akan ta yadda mutane uku ko kuma na hudun da aka kama a jiya Talata, wanda aka bayyana a matsayin ɗan shekaru da 23 suke da hannu a harin. ministar harkokin cikin gida ta birtaniya amber Road ta faɗa a yau laraba cewa jami'an tsaron birtaniya sun san da ɗan ƙunar bakin waken wanda aka bayyana sunansa da salman abidi dan shekaru 22 kafin kai harin haka kuma ta faɗa wa kafar yada labarai ta bbc cewa akwai alamun ba shi kaɗai yake aiki ba masu bincike na ta faɗaɗa bincike ta ranar litinin ɗin don gano ko harin bam ɗin na cikin wani babban shiri na wata ƙungiya shugaban yaƙi da ta'addanci ɓangaren 'yan sanda mark rowley ya ce ana samun ci gaba a binciken ajiya talata ta hanyar samun alamu da yawa amma ya ce har yanzu jami'ai ba za su iya cewa a abili shi kaɗai yake aiwatar da harin ba bayanin nasa ya zo daidai lokacin da aka ƙara ƙarfafa matakan tsaro a ƙasar don kare ayyukan ta'addanci sakamakon alamun na yiwuwar kai wani harin wanda bai da makawa har ila yau dai a harin kunar bakin waken da aka kai a Manchester ranar Litinin da ta gabata ya tada fargabar hare-haren ta'addanci a birtaniya. amma an yaba wasu daga cikin bakin haure da mabiya tsirarin addinai kan irin matakan da suka ɗauka bayan harin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 22 da jikkata wasu kimanin su 59 a faɗin birnin baki ɗaya wuraren ibadar mabiya addinin sikh sun buɗe su tare da bada abinci da wurin kwanciya ga mabukata ƙungiyar musulmai mabiya ahmadiyya sun ƙara mabiyansu ƙwarin gwiwar wajen bada gudunmawar jini direbobin tasi kuwa da mafi yawansu bakin haure ne daga gabas ta tsakiya da kuma afirka sun ɗauki fasinjoji zuwa asibiti da otal-otal ba tare da karbar kuɗi ba sashen somaliya na voa ya zanta da abdulrahman isaac muhammad wani dan shekaru 46 direban uber wanda yake mil biyu daga filin yayin da bam ɗin ya fashe muhammad ya ce yana jin karar ya san babu lafiya ya tuka motarsa yankin don ganin abin da ya faru in zai iya taimakawa ganin yadda mutane suka firgita mahalarta taron na gudu ya ɗauki mutane kimanin takwas kai kyauta zuwa hotel ɗinsu da ke wurin Muhammad ya ce bai yi tantama ba yayin aiwatar da hakan ya ce muna zaune tare muna aiki tare muna mu'amala tare shi yasa muka yi haka idan wani abu mara daɗi ya faru za mu iya taimakawa juna kamar sauran musulmai a burtaniya muhammad na binciken amsa bayan harin ya ƙara jaddada wannan hari bai wakiltar addininsa abu ne mai muni ce ba ma murna da wannan lamari labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump da Paparoma Francis sun yi zaman tattaunawa na tsawon mintuna talatin a Vatican a yau Laraba, wanda ya jaddada muhimmancin ziyarar shugaban zuwa kasashen ƙetare ga adinan nan guda uku na Ibrahimiyya. Haduwar mutanen biyu ta farko sun sha hannu fafaroma dai bai yi murmushi ba shi kuwa shugaban ƙasa yana yaƙi trump ya faɗa wa shugaban cocin katolikan a yayin da suke zama a ɗakin karatu na musamman na fafaroma cewa wannan babbar karramawa ce bayan tattaunawar sirri tsakanin shugaban da kuma fafaroma a fadar masu bishara an faɗaɗa mahalartar taron haɗe da sauran 'yan tawaga amurka ciki har da uwar gida melania trump wacce ta shiga cikin baƙaƙen kaya da mayafi baƙi sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da mai ba da shawara kan harkokin tsaro hr mcmaster da kuma yar trump ivanka da mijinta jared kushner waɗanda suke jami'ai ne da ke ba da shawara ga shugaban ƙasa gaisuwa ta haɗa da ba da kyaututtuka A nan kuma jami'in da ke kula da bangaren bayanan sirri na gwamnatin shugaba Trump ya ki yin bayani dangane da rahotannin da kafafen yada labarai ke yadawa na cewa shugaban kasa ya matsa masa da ya karyata yiwuwar alaƙa tsakanin jami'an kamfe na Trump da Rasha a fili a lokacin takarar shugabancin Amurka na shekarar 2016. daraktan ma'aikatar tsaron ƙasa dan court ya faɗa wa kwamitin 'yan majalisa cewa ganin matsayin da nake a kai da kuma irin bayanan da nake baiwa shugaban ƙasa bai dace in yi bayani a bayyane akan wannan al'amari ba ba na jin ya dace in bayyana tattaunawa ta da shugaban ƙasa Daga baya, Kurt ya ce ba zai yi watsi da muhimmancin bincike da ake yi a kan Rasha ba. Ya ce binciken ya yi daidai domin a kawo ƙarshen sakamakon da ba a san shi ba, domin ƙasa ta ci gaba da tattaunawa kan sauran matsalolin da suka shafe ta. A 'yan kwanakin nan kafafen yada labarai sun ba da rahoton Trump ya kai kuka ga Kurt da kuma daraktan ma'aikatan tsaro na ƙasa Michael Rogers, inda ya buƙaci da su ta zargin da ake na alaƙa tsakanin masu taimaka masa a kamfe ɗinsa da Rasha domin taimakawa attajirin samun nasarar shiga White House. To a gaishe ka nazar da labaran duniya da kuka ji daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. To yanzu sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne da martanin da rundunar sojan Najeriya ta maido kan wani faifan bidiyo da ke yawon a duniyar gizo inda wasu sojojin Najeriya ke korafin cewa an kai su dajin Sambisa an manta da su yayin da suke fama da Boko Haram. Na tambayi daraktan labarai a hedikwatar sojojin Najeriya, Manjo General John Enenche, kuma zai ce akan wannan korafi da wancan soja ke yi? I saw it. I'm an engineer officer. I fought in that bush before. And Ni ma na ga bidiyon ni injiniya ne a gidan soja. Ni da kaina na yaki a wannan daji na Sambisa. Ai ba ma wannan ne kaɗai korafin ba. Ai ya mai korafin cewar ruwan sama ya lalata musu inda suke fakewa. Ko ka san akwai wani abin da baka da iko a kai a yare irin na soja da muke kira force major yana faruwa a ko'ina har ma a Abuja. Amma duka mu a mu wannan ba hanzari ba ne. Akwai wani abin da baka da iko a kai kamar batun iska ko ruwa ya lalata musu inda suke fakewa a Sambisa. bari in gaya maka batu irin na gaskiya shine wani lokacin in kana irin wannan yanayi zai wahala a ce ka gamsu to kowane mataki kuke ɗauka the acting corps commander yanzu haka mukaddashin kwamandan rundunar ko ta kwana yana can a cikin wannan daji na sambisa bari ma an gaya maka sunansa brigadier general joel enego yana duba abin da za ya kai wannan shine abin da muke yi yallaɓai idan kuma muka duba wancan sojan da ya bayyana a kafan facebook yana korafin kun tura su dajin sambisa kun bar su babu isasshen abinci balle ruwan sha mai za ka ci akan wannan i saw it let me look at it from the other angle this soldier has he been identified social media ne ma na gani bari in duba batun ta wani bangare wannan soja an iya tantance shi yana da kyau mita ka tsantsan irin kawafan facebook din nan fa kawafe ne kurum na farfaganda ba ma raba wannan da sojan gona ka san mutane akwai iya aikin sojan gona kurum ka dau na'urar daukar hoto ka daukan ka ka aza bisa yanar gizo shikenan ya shiga duniya amma in ba haka ba wane ne wannan soja ba mu san shi ba don haka wannan farfaganda ce kurum akan irin hoɓɓasan da muke yi kalaman manjo General John Enece, daraktan labarai na hedikwatar sojojin Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ka Hassan sai kuma batun kamun makaman da kwastan na Najeriya suka yi a tsibirin cin kan da ke Lagos makaman da suka hada da bindigogi kusan 500. a wata sanarwa da hukumar ta kwastam ta raba manema labarai a Legas, ta bayyana cewa an kama makaman ne da ke cikin wannan sunduki tun ma kafin a fitar da sundukin waje kuma yanzu haka a cewar babban jami'in hukumar ta kwastam mai kula da shiyar kudu maso yammacin najeriya mataimakin kwantrolan kwastam monde abuchi an shigo da sundukin ne daga kasar turkiya a inda kuma akasarin makaman da aka gani a cikin wannan sunduki an kera su ne walau dai a kasar italiya Italiya ko kuma a kasar Amurka. To ko ina muhimmancin kama waɗannan makamai da hukumar ta Kwastan ta yi ga tsaron lafiyar ƙasa? Tambayar kenan da na yi wa Kanal Aminu Isa Kwantagora Murabus. Alhamdulillah dai Allah ya ba da iko a kowane lokaci makiya Najeriya ke kokari su shigo da makamai Allah kuma yana tona masa asiri. Duk wanda ya shigo da makamai in ba hukuma ba ne sumar 'yan kasa dai ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da wannan kamu na makamai da hukumar ta kwastan ke yi mayar da wannan malami ya shaida mini. a gaskiya mun ji daɗi kuma muna farin ciki akan wannan abu da ya faru da ita allah ya sa hukumar kwastan ta kokari ta samu damar kama wa'annan makamai saboda gaskiya suna kokari ya cancanci a yaba masu akan wa'annan bincike da suke yi na kwakwaf da ganin cewa sai sun san abin da aka shigo da shi kuma muna fatan allah ya sa hakan ya daure hukumar ta kwastan ta bayyana cewa tana ci gaba da gudanar da bincike domin gane ainihin waɗanda suka shigo da wayannan makamai abin da ya sa na sake tambayar kanal amini isa gora ko jami'an tsaro da gwamnati za su iya gano tushen shigo da makaman sai ya ce za iya ganewa tsoro na kawai shi ne can san da ta fito ita kwantainan eh. ta fito da aka ba su ba zai nuna wanda ke da su ba amma kuma yan kastam sun san waye aka wa adireshin shi wannan kwantena to ga ta nan in an yi da kyau ya kama kowaye ya kawo ko watanni uku da suka gabata sai da hukumar ta kwastam ta kama wasu makamai kimanin 660 wadda kuma aka shigo da shi ta tashan jiragen ruwan afafa da ke nan lagos ko da yake masu sumogan makaman sun samu nasarar fito da shi daga tashan jiragen ruwan a wancan lokaci amma kuma bisa rahotanni na asiri jami'an hukumar ta kwastam suka kama motar da ke dauke da wannan makamai tare kuma da wasu da ake zargin sun taimaka wajen ficewar makaman daga tashan jiragen ruwan baban birnin murya amurka daga legas. ta gaishe ka babin gida sun da yake bari mu bar Legas mu je jihar Kebbi inda manoman shinkafa suka ce su san ba su yarda da magana da suke ji ba na cewa wasu suna neman su shigo da shinkafar daga waje. Ƙungiyoyin manoman sun fito ne daga ƙananan hukumomin mulki daban-daban na jihar ta Kebbi, inda suka tattaru a harabar ofishin haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman shinkafa, kana daga nan suka yi maci zuwa fadar gwamnatin jihar manoman na korafi ne akan wasu rahotanni da ke nuna cewa wasu 'yan najeriya tare da haɗin gwiwar wasu ƙasashen ƙetare suna shiri da ƙoƙarin ganin gwamnatin tarayyar najeriya ta janye shirin ta na hana shigowa da shinkafa daga waje a daidai lokacin da 'yan najeriya musamman a jihar ta kebbi suka rungumi noma ka'in da na'in noma yanzu ya zama kusan gidan kowa yanzu ba sana'a sai noma gidajen da da ko jaki babu yanzu an sai shanu an ɗaure an Sayi motoci an ta haji an biya kuɗin makaranta an yi aure abin da fara ta yi mana hankali yanzu mun an ce akwai akalla jirgi takwas jirgin ruwa takwas mai ɗauka mota dubu dubu tebur na shinkafa za a kawo ƙasar ga daidai ga shinkafin mu hisuwa me ake sun ya faru kenan a cewar manoman duk da ɗimbin shinkafar da ake nomawa a jihar a halin yanzu sun so maganin shinkafar waje tana mamaye kasuwannin jihar abin da sa suka yi barazanar ɗaukar mataki. Zan faɗa mu darakta security da kwamishinan 'yan sanda su ɗauki mataki. Mu za mu zama kwastan na kanmu. Duk wani shago mu gani shi kawo waje wallahi na ɗauke ta muƙoni. Sannan za mu sa mutane su tsare mu na kamba. a tsare mu na hanyar can ta zuwa hitowa argungu. Gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu ya karbi koken kungiyoyin manoman a rubuce inda ya ce suna da duk hujja da haƙƙin gabatar da korafin nasu. Don babu dalili muna ji muna gani wani wanda an zaune cikin al'ummanmu wanda ake girmamawa ko wadda ake girmamawa cikin al'umma ta ɗauko kayan ko ya ɗauko kayan wasa ƙwabri ya kawo kasuwanmu ya sai suwa ya kashe mu na kasuwa ya kashe mu na noma ya bata aikin da muka yi don haka babban shawara ce na mu ma mu fara gane shin wasu wa na kai muna wanga abu don mu dauki mataki mu ce musu mu yadda ba in masoyan mu kuke ku zo ku yi noman ga ko ku taimaka ma manoma in ya so ku kawo masana'antu na casa in mun noma mu baku ku ku samu arziki mu mu samu wadata kowa ya ji daɗi. Tun a watan Nuwamban shekara ta 2015 ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa da alkama a jihar ta Kebbi. Kana daga bisani aka saka dokar haramta shigowa da shinkafa ta iyakokin ƙasar tare da manufar ƙarfafa noman abinci a cikin gida. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya. to a gaishe kamar tala an ce tsofaffin shugabannin kasa guda biyu da ke zaune a mina jiran ibrahim babangida da jiran abdulsalam abubakar suna cikin manyan mutane a najeriya da suka sa baki aka tsaye da binciken da ake yi kan sarkin kano muhammadu sanusi na biyu to me mutanen mina suke cewa kan wannan Majalisar Dokokin Kanan dai ta ce ta dakatar da binciken ne saboda sanya bakin wasu manya na Najeriya. a ciki har da tsofaffin shugabannin Najeriya guda biyu da ke zaune a Mina, General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma General Abdulsalamu Abubakar. A kan haka ne muka ji ta bakin wasu daga cikin al'ummar jihar Niger. Da farko ga Honorable Ahmad Dogara tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger. Gwamnati da manya suka shiga tsakani. A ce 'yan majalisa yanzu sun bincike sarki sun fito da wayansu matsala kan sarki ba daɗi ai. zai kawo mishi matsala zai kawo a tsige shi ai yanzu ina batun haƙƙin talakawan da ake zargi ya danne a don ya danne haƙƙin talakawa wannan ya zo ya cimma kuɗi ne kuma a masarautar kuma ya taɓa to ina jin ayyukan masarautar ya yi da shi ai ba ya danne haƙƙin talakawa ba ne tunda yana taimakon su sunana jamila musa daga nan mina gaskiya ban ji daɗin hakan ba because sarkin kano masarautar kano in short yana ɗaya daga cikin manyan manyan masarauta a najeriya wanda yake da kima da mutunci a gaban a idon mutane ne ji daɗi ba a ciki dakatar da binciken because da ya kamata a ci an ci gaba saboda ya wanke kanshi me kuke ɗaukar shi yanzu ke to gaskiya ina ɗaukar shi a maybe kamar ana nuna cewa if mutum yana da girma kamar zai iya yin abun da ya ga dama ba za a bincike shi to amma a nashi gefen shugaban kungiyar izala a jihar Niger Alhaji Abdullahi Musa mai rediyo nasiha ce ya gabatar ga sarkin Kano batun zargin ana zargin sa kudaden talakawa sun bata a hannunsa a matsayin shi na malami wanda ya san kabli da ba'adi kuma a matsayin sa na mai arziki ba talaka ba alal hakikatan ya sani cewa in hakkin talakawa na hannunsa to fa in bai ba da shi nan ba tabbas zai ba da shi a lahira in ko akwai haka ya kamata ya ba da wannan haƙƙi ga masu shi domin ya sami tsira duniyarsa da lahirarsa. A lokacin da na yi ƙoƙarin jin ta bakin tsofaffin shugabannin Najeriya da ke zaune a Mina, an ce shi janaral Abdulsalam Abubakar ya yi tafiya zuwa ƙasar Ethiopia Yayin da shi kuma General Ibrahim Badamasi gida muke ci gaba da ƙoƙarin jin ta bakinsa a kan lamarin da sarkin Kano. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Tun Allah ya kama shirinmu na dare yau za mu ba ku dama za mu buɗe layukanmu na waya mu ba ku dama ku faɗa mana ra'ayinku kan kariyar da manyan mutane ko shugabannin siyasa ko na gwamnati suke samu daga hana gurfanar da su daga wato a gaban shara ko ta hanyar irin wannan kariya ta sa bakin manya ko kuma ta doka malam bahaushe ya ce sheri kare ne mai shi yake bi wannan rigar kariya ba ta hana abin da kai ya ci maka ko yau ko gobe to sai ku biyo mu da mu na dare za mu ba ku damar mu ji ra'ayoyinku kan wannan kariya din da ake wa manyan mutane yanzu karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe a washington dc ga shirin himma ba ta ga rago. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya karbi bakoncin wani dan asalin jamhuriyar Nijar ne mazauni jihar Pennsylvania a nan Amurka. Kuma ga bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa. Sunana Bashiru Lawali. To Bashir Lawali kai ɗan ina ne asalinka? Asalina ni mutunan cibiri ne da nake zanna da zama a Maradi. Ni mutunan Nijar ne, na samu ɗaya. Eh, mutumin Nijar? Eh, to tun yaushe ka zo na Amurka? Na zo Amurka um, shekara ta dubu biyu da takwas. Tun wannan lokacin kake nan koko ka koma gida ka sake zuwa ne? Lalle bayan na yi kamar shekara shidda na koma gida. Na koma gida eh, na je ne kamar wata hudu kuma ni dawo. A na a cikin Amurka wace jiha kake? Um, lokacin da na zo nan ne ya na zamna a ƙasa a jihar North Carolina, eh, Caroline du North. Sannan kuma bayan na yi kamar shekara takwas zo ina da na, na koma wata jiha da ake ce ma Pennsylvania. Ina ah. wani gari da ake ce ma eh, Harrisburg. Jihar Pennsylvania to kusan ce muna kusa kenan. To ni eh. ina nan cikin Washington ne. Eh, haka ne. Eh, kaga ba nisa ko tsakanin pennsylvania da, da washington gaskiya ne babu ni to wace sana'a malam bashir yake yi um, ina ni ina ina sana'a abin nan tuki ne wani tuki na jirgi ko ko na mota a tuki na na manyan motoci uh, waɗannan manyan manyan trailer trailer da muke gani kan hanya masu kwasan kaya kenan gaskiya ne haka yake to bashir tun a gida yake wannan sana'ar tuki ko ko da ya zo na america ne ya kama wannan sana'a Bashir da ya zo a nan Amurka ya kama tukin wannan sana'a. Ya kama wannan sana'a. Amma dai Bashir ya iya tukin mota tun daga gida a Nijar. Gaskiya Bashir ya iya tukin mota a Nijar amma dai ba sosai ba saboda ina tuni lokacin da lokacin da za na zowa ina da kaman saura wata biyu na tahi na koyi tuki na karaman mota na sabon eh, driver license mm. wanda ake ce ma farmi saboda mm. ban ma yi tuki ba cikin gari hakan ga bayan na samu farmi kuma ban ma taho da farmi din ba eh, na dai samu na yi kod na kare komi da komi na taho eh, ina cikin shirye-shirye kuma nun manta ban taho da wannan license ba na zo kasa amurka da zuwanka ne abin da ka fara yi kenan ko ka fara yin wani abu tukunna kafin kai wannan eh gaskiya ne kamin in fara wannan na yi wani aiki eh, kamar abin na aikin manufacturing aiki ne na warehouse wanda na kamfani sannan shi kuma wannan aiki wanda akwai wani abu eh, akwai abin da suke ce mashi na minimum wage don ko da na zo na yi kamar shekara biyu ina wannan aiki to tun da nake wannan aiki ina ina tunanin menene zani saboda wannan aiki gaskiya ga mutumin da ya taho gida ya zo ƙasar amurka ina ina da buƙatar in yi karatu saboda na samu na islamic school alhamdulillah a gida amma ban kai inda ya kamata ba in tsaye da karatu da karatu na ya tsaya kenan da ni zunan ne ya ni bani da ingilishi na kwarai sannan kuma karatuna na muhammadiya na islamic school da ni shi ma ban yi shi ba da ya kai karhin inda ko ina zan shiga in yi magana da larabci ko kuma in karantar inda dai zan ci amfanin shi irin haka nan shi ne ya bani ƙarhin cewa ya kamata in shiga wani abu wanda za na sake na rayuwa cikin cikin ƙarhin Allah wanda nake iya taimakon kai na in taimaki wasu. Magana na biyu daman da nake so in tambaye ka shine sautari yan eh, ƙasar Nijar idan sun zo nan nan ƙasar Ingilishi ne eh. ba ba Faransanci ba ne. Gaskiya ne. Eh, to kai da ka zo kamar yadda ka faɗa ba turanci mai kyau. Wani mataki ka ɗauka domin ganin ka shawo kan wannan matsalan turanci tukunna yadda za ka iya samun dama ka yi magana da mutane ba da eh, matsala ba gaskiya ne na farko abin da ni diba da ni zo ko da ma ni ban yi ban yi makarantar france ba hmm. abin da ni makarantar muhammadiya ne nan na ɗaya ba ni da ban ba ni iya communication na na french sannan kuma na biyu da ni zo ba ni da skill na communication kuma na English. Don eh, kenan saboda haka nan ne nace ina cikin wannan aiki na na manufacturing. Hmm. Na gani in dai ba na tahe ne ba nan nemi wani ilimi aikin na akwai wahala ina na samu wani wanda ya shi. To Malam Bashir dakata nan a cikin shirinmu na gaba ka yi muna bayanin yadda ka shawo kan wannan matsalar. Masu are yanin kuma kawo karshen shirin sai a cikin shirinmu na gaba mu ɗora yanzu amadin bakon namu sai kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To a gaida maladan muna fata za a biyo mu makon gobe domin jin wani sabon shiri na himma yanzu ga ra'ayoyinku. Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga ɗan kishin ƙasa na ƙaramar hukumar Dambam Hussein Abba Dambam jihar Bauchi da Madassir Muhammad Tafawa Balewa da kuma Malam Baban Yusuf Gusau jihar Zamfara wanda suke cewa ya kamata hukumomi a birnin Manchester da ke Birtaniya su tsaurara matakan tsaro gami da bincike don ganin an gano masu hannu cikin hari da aka kai a wani gidan rawa. sai kuma sakon haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda ya ce nasarar da hukumar hana fasa ta kwastam ta najeriya ta samu na kama wasu bindigogi da aka yi yunkurin shigowa da su ta hanyar bata dace ba hakan abin ayi ba ma hukumar ne sai kuma sako na gaba wanda ya fito daga hajiya gamba gwasau zariyar najeriya wanda ke cewa hakika mafarkin da gwamnatin tarayyar najeriya ke yi na hana shigowa da tataccen man fetur daga waje zai zamo gaskiya idan aka kafa sabbi da kuma gyara matatun kasar kamun shekarar 2019 assalamu alaikum sashen wasu na muryar amurka ya kamata masu hannu da shuni su tallafa wa mabukata domin samun abincin da za su soma azamtar azumin watan ramadana sako daga ɗan kaduna amanawa sai kuma sakon alhaji mai su faru jihar yoban najeriya wanda ya ce har yanzu dai farashin kayayyaki a najeriya gidan jiya ne domin kullum farashin kaya sai karuwa suke musamman kayan abinci da haka muna kira ga 'yan kasuwa da su bi watan ramadana su yi wa al'umma rangwame domin samun sakayya a ranar gobe kiyama sai kuma sakon abdulsalam mai walda gas dambam wanda ya ce salam ya hausa Allah ya bawa shugaban ƙasarmu mu Baba Buhari lafiya kuma ina kira ga jama'a da mu rika saka shugaban ƙasarmu mu cikin addu'o'i a lokacin watan Ramadana. Da ƙarshe sai sakon safara'u haƙila zamani almajira malumfashi wanda ke cewa gwamnatin Najeriya ki ƙara taimakawa manoma. To a gaishe ka Ibrahim Jarmai da ƙoƙari, To bari mai da korin Najeriya ba mu labarin matakaici. Ga cin labaran. 'Yan sandan Birtaniya sun tsara wasu mutane uku sakamakon binciken da ke da alaka da harin bom din da aka kai ranar Litinin da ta gabata bayan wani wasan raye-raye da kaɗe-kaɗe a Manchester. A jawabin da ofishin 'yan sanda na Greater Manchester suka bayar a yau Laraba, cewa an yi kamen ne bayan jami'an sun sami izini a kudancin Manchester. Babu wani bayani akan ta yadda mutane uku ko kuma na hudun da aka kama a jiya Talata, wanda aka bayyana a matsayin ɗan shekaru 23 suke da hannu a cikin harin. ministan harkokin cikin gidan birtaniya amber ta faɗa a yau laraba cewa jami'an tsaron birtaniya sun san da ɗan ƙunar bakin waken wanda aka bayyana sunansa da salman abedi ɗan shekaru 22 kafin kai harin harin kunar bakin waken dai kuma ɗin da aka kai na a Manchester ɗin a ranar Litinin da ta gabata da ya da fargabar hare-haren ta'addanci a Birtaniya amma an yabawa wasu daga cikin bakin haure da mabiyan tsirarin addinai kan irin matakan da suka ɗauka bayan harin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 22 da jikkata kimanin wasu 59. a faɗin birnin baki ɗaya wuraren ibadar mabiya addinin sek sun buɗe kofofinsu tare da ba da abinci da wuraren kwanciya ga mabukata. to a gaishe kan nazar birnin mu ja maka birki nan jama'a nan muka zo ƙashin shirinmu na wannan lokaci sai mun dawo da dare kada ku manta muna so ku kira mu za mu buɗe layukan mu ku ga mana ra'ayinku game da kariyar da ake baiwa shugabannin gwamnati da siyasa da sauransu na doka da kuma sa bakin hana wasu su gurfana a gaban shari'a kafin mu tafi bari mu yi ta'aziyya domin yin mun rashi a sakkwato na abdullahi muhammad mai kano gida da hawa wato wanda muke kira ake wanda allah mishi rasuwa bayan hatsarin mota allah ji kanshi ya rahamshe shi sai mun da muku da dare ne ne ali musafan sakkwato a washington